kowa da abin da yake yin garkuwa da shi idan ka taɓa muguwar aƙidar mutum sai turo abin a gaba yan shi'a in ka ɗauka sai suka zo da da'awar cewa su suna son mutanen gidan wa annabi muka ce idan ko da'awar abin da take ɗauke da shi shine son mutanen gidan annabi to ta yi latti yanzu kamar a najeriya ne wani musulmi ne musulunta daga can kwatano shi a musuluncin ma ɗan kwatano ne sai shigo najeriya sai ce zai dinga yawo masallace masallace wa'azin da zai mana ya kamata a ce mu san muhimmancin malam Bakar gumi yanzu dan Allah wannan yana bata lokaci kowa bata lokaci yake ba bata lokaci yake tun kafin shi an ci ya zo nan kasan ake haifa ya'ya a sa Hassan a sa Husaini a sa Fatima a sawa a sa Ali mutanen suna kin mutanen gidan manzan Allah za a dinga sa wannan suna an yi lokacin da a nan kasar mace idan aka haifi ya'ya in ta je gida in ta ce yan biyu na gaishe ku sai a kawo kuɗi a tara mata saboda ƙaunar mutanen gidan manzan Allah da ake in ka da an ce ga danga a zamanin annabi ba a taɓa samun mace an sa mata aliya ba amma nan ƙasar idan mutum yana alwashin in ha haifi namiji zai sa ali idan ba a haifuwa ba namijin macen sai sa mata wa aliya a zamanin annabi ba a taɓa sa hasana da wa ba husaina amma an aka haifi ƴaƴa biyu yanzu sai a sawa hasana da wa, da husaina duk saboda kaunar mutanen gidan wa annabi to yan shi'a da suka zo sai suka yi garkuwa da wannan a yayin da kake so kai tonan silili kan muguwar aƙida su sai su ɗauko mutanen gidan annabi sai su tura gaba sai su nuna cewa ai ana gaba da mutanen gidan manzon Allah ne an cuci mutanen gidan annabi su yanzu abin da ya kawo su sun zo ne suna so za su ainihin wato kwato wa mutanen gidan annabi haƙƙinsu da aka cuce su kwanan nan wani matsiyaci wanda malamai na ji suna kiran shi suna ce mai yasir habis ko kasir khabis haka suke kiran shi asalin shi dan kuwait ne ya zo ya shiga shi'a a cikin watan ramadan din nan ya yi bikin murnan mutuwar ranar da na aisha ta mutu wanda na gani sun sa a tashar safa mutanen da suka yi kasidu baituka na zagin na na Aisha Allahumma la'an ababak wa Umar wa Uthman wa Muawiya wa Aisha wa Hafsa wa Hind wa Umm al-Hakam Allahumma وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببطعتهم لعنا لا يخطر على بال كملت تبغلت ولو يا بنت شيخ الضلال يا بنت شيخ الضلال عجمل بين الرجال من تخيرت القتال حاربين بهر وليد حاربين الباري يلعن والانام باري يلعن والانام كل من يضد الامام لا هي بدعه ولا حرام لعن من خالف عليه لعن من خالف عليه لا تجاوز للخطوط لا تجاوز للخطوط ضد علي اختار السقوط ذكرك بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط ذكرك بامرأة لوط والمثل واضح جليه والمثل ايه والمثل واضح جليه ثبت يداك يا عائشة المجوني يا من رضعت الغدر من ثدي خؤوني تبت يداك وكل من شرب الخنا من منبع الأقدار والحقد النتوني فالإفك في دين الحميرى قربة والقذف نافلة لدى أهل المجون يا قاذفة الأعراض إنك فاحشة ودليل فحشك في النصوص والمتون إن مر موضوع الحميرى فرمها في مقعد المرحاض wal tashab شي wannan yasir khabis din yazo yake fada a ranan da yake jawabi maganan shi ta farko bayan mu buɗe taro da muqaddima yake cewa a yanzu da nake magana da ku wallahi ina tabbatar muku na Aisha tana huta anni uridu an uthbita anna Aisha bint Abi Bakr al-yawm fi an-nar بل هي في قعر جهنم رسول الله صلى الله عليه واله كثيرا ما كان يحذر عائشه من سلاطه لسانها للعلم عائشه كان لسانها قذرا فحاشا سبابا الى اقصى درجه كانت امراه قليله ادب تسب على المليان أقول لك yake faɗa kenan وأنا wannan suke kuma suke jin larabci su dinga kallon tashar safa za su ga yadda ake fito da zagin na na aisha karara wadda katiran kasan suka zo suka yi taro suka ce to wannan mutumin duk da bai koyar ya guda abin da suke so hukuma ta dole sai ta kwace jinsi ya shi cewa shi ba dan koyar bane haka aka yi matar manzon Allah fa da wani kai magana shi shikenan sai ce ai ka son zaman lafiya wai dan me wai dan me zaka yi magana ai a fahimtar su ce a kirta mu ai fahimtar mu ne mu yi magana shikenan ba sai ka rabu da mu ba shikenan wannan wannan addoktor Adnan yana cewa ya rantsi da Allah duk mutumin da ba zai iya kariya akan matar annabi ba in ma ya fi jaki wawanci ko kuma zindiki ne ya bayyana musulunci a zuce a me a baki ya ɓoye arnanci a zuce shi yace wannan ba ina magana bane da wanda suke wa suke sukanta a'a wanda ba sa sukanta ba za ka iya difa'i kan matar manzo wallahi wallahi wa billahi إن man lam yudafi an aisha رضوان alaiha زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات فإما هو أحمق من الحمار وإما هو زنديق خبيث أنا لا أقول هذا عن الذين يطعنون بعائشة وإنما أقول هذا عمن لا يدافع عن عائشة الله سننكما wanda yake difa'i ka ji wai bai kyauta ba haka fa ake a nan ƙasar to shi yasa muke faɗa yanzu kuma nake in nayi magana kar wani dakaci ko mai anguwa ko sarki yazo ya ce wai yana da magana da ni zai same ni kuma wallahi za mu bayani a gidan rediyo da gidan tv tunda kowa yana jin yadda aka yi zuhuri bana aka fara fito da zagin sahabban annabi karara a lokacin da zazzaki yake bayani kan mugiratu gunin shuba a lokacin wani ya kira mugiratu gunin shuba yake Allah ya tsine mai albarka a gidan tibin AITB duk an sa wannan kowa ya ji kowa ya kalla amma ba wanda ya fito yawa ya yi magana wanda suke da mas'uliyan abin su yi magana to nan gaba sai mun matsawa zazzakin mun ɗauko shi mun taka shi dan na faɗa jiya shekaran jiya a karatun na hai kuma na faɗa kuma duk inda za mu yi karatu za mu faɗa na rantse da Allah zazzaki da yake aibanta mugiratu bin shu'ba billahi allazi la ilaha illa huwa da mugiratu bin shu'ba yana da rai wallahi karen shi yafi zazzaki kuma yafi kuma ni kuma wannan bayanin za mu ci gaba da dai ba yadda za a yi mu ga kimar mutumin da baya ganin kimar sahabin manzon Allah ba yadda za a yi muga kimar mutumin da baya ganin kimar matan manzan Allah a bayanin shi fa da yazo kana na Aisha yake cewa mi ai ba wai sun ce su ba su mata ce amma amma dai mace ce wacce bata da kamun kai tana fita tana mu'amala da mazan da bai dace ba kuma tana fita ba da izinin annabi ba kai yanzu ka kaddara mamarka da ta haife ka da wani zai zo gaban ka yana ce maka mamarka bata da kamun kai tana fita gidanku ba da izinin babanka ba sannan tana mu'amala da mazaje wanda ba su dace ba dan Allah ya zaka ji amma saboda zindikanci na wasu da munafunci da ya katutu a zuciyar mutane sai a faɗi wannan mutum bejin wani kunci da takura a ranshi sai ya koma gida ya kunce shi lafiya lau har ma yana ganin wanda ya yi magana akan wannan cewa wannan abin da aka yi ba a kyauta ba yana ganin cewa wai dan me zai wannan magana to shi yasa muka ce za mu ci gaba saboda mun san wannan bayanin da nake yi na ɗauko zazzaki da ayatul lahi kuma ne mu buga da ƙasa zai mu in shi an zafi nan gaba to za a nemi cewa za a zauna da mu cewa ba mu kyauta ba wallahi kuma duk girman mutum duk shekarun shi wanda duk ya iya cewa zai kalle ni akan wannan maganan in dai shi yana ganin a fito a zagi matar annabi kyautawa ne wanda ya fito ya zagi ya kariya akan matar annabi shine bai kyauta ba to ni kuma na ɗauki alƙawarin wallahi sai na wa mutum magana da har ya mutu ba zai manta ba wallahi wannan shine wani doktor da ya tashi daga cikin wayancan da katiran akwai suna magana magana dan in suka tashi ma wancan ya sara alade suke ce mai khinzir alai haka suke kiran shi wannan khinzir din ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to saboda haka wannan shine bayani yake cewa mu larabawa ne kowa ya sani abinda bai kai wannan ba muna yaƙi akan shi ballantana taɓa mutuncin matar manzon Allah amma yanzu wani kawai mas'uliyar matan annabi da sabon annabi ɗauka yake mas'uliya ce ta mata ahli sunna ba mutanen da suke bani mamaki irin yan ɗariƙu yadda suka lalace a matsayin wanda suke da'awar su masoya annabi ne amma su suke ba masu zagin matan annabi waje su suke haɗa kai da su shi karatu ko da wani ya ce da ɗan jimma da ɗan jimmai ne Allah ya kiyaye bayan wannan an samu du'atun ala abwabi jahannam haka yan kalakatu suka yi sai dan kalakatu ya zo ya nuna banda qur'ani bai da komai ba a duniya yayin da kake so kai raddi akan mugwara da shi sai nuna kaman baka yarda da qur'ani bane to haka su suke ɗaya bangaren sufaye sai a ɗauko zikiri da salatin annabi da hailala da istighfari sai a sa gaba in kana so kai tunan silili akan muguwar aƙidar su sai su nuna ba ku yarda da zikiri ba da waliyai da salatin annabi da waye da waye kiri-kiri wannan shehun da yake tafsiri a gidan rediyo bejin kunyar Allah bai ji kunyar manzan Allah ba ya fito duniya na kallon shi ya sharara ibnu taymiya ƙarya ya ce wai ibnu taymiya mutum ne wanda yake nasibi kowa ya san an ce nasibi wanda yake makin ahli baitin annabi wai tunda ibnu taymiya maki ne na ali bin abi talib to kiyayyan ali bin abi talib abinda za ta jami kiyayyar manzan Allah dama ko duk ɗaliban ibnu taymiya duk mutane ne makiya manzon Allah kaza kaza haka yayi ta ainihin wato bayanin shi yace duk wanda yake karanta littattafan ibnu taymiya ya san haka to mu da muke karanta littattafan ibnu taymiya mun san ƙarya ka faɗa dan yayi littafi ya sa mai suna as-sarimul masnun ala shatimir rasul zararren takobi ga yawo jini na wuce akan wuyan wanda ya zagi annabi nasir kabara ya daga littafin a kano yayi haka yace ya rantse da Allah ko dan wannan littafin da ibnu taymiya ya rubuta duk abin da ibnu taymiya ya ce Allah ya yafe min yace saboda ya ba babban mai gida kariya a ciki amma wannan mutumin ya zo ya sharara karya a gidan rediyo a gidan tv ya kalli ibnu taymiya ya ce masa maƙiyin annabi ya ce masa maƙiyin ali bin abi talibi Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu to haka ake sai a ce ba a san zikiri da salati da hailala da abin nan da za su yi adalci abinda muka ce mu kuma muna maimaita ba mu yadda da salatin da wani malami ya kawo ma ko istighfarin shi ko hailala shi salatin manzon Allah shi muka yadda zikirin manzon Allah da shi muka yi muka yadda to wanda yake saurare sai ya gane inda muke rigima da su to sai a ce ai ba a yadda bane gabaki da waliyan da qur'ani ya nada yace musu sune waliyai amma ba a iya kare su sai waliyan nadi kaga mutum yana ta zara ido a jikin katanga shi ba kansila ba ba amma ba dan majalisa ba amma wanda Allah ya nada ya ce musu ulaika humul mu'minuna haqa wa su sune masu imani na gaskiya ba za iya ba su kariya ba amma waliyin da wani ya nada ya zo jikin bango ya ta zara ido wata tsohuwa ta ga wani hoto ta zo ta kura min ido ita dai ta ga mutum da rawani kuma ta san malami ne ki rawani ta ce to wannan dan majalisa yake nema ko kansila ne gashi nan ita dai wata sani ba Allah ya kiyaye haka ake to bayan wannan sai yake cewa ultu sai na ce sifin lana ya rasulullah ka siffanta mana irin waɗannan sifofin mutanen kala sai manzon Allah yake ce qaumun min jildatina mutane ne irin fatar da kake da ita irin ta suke da shi in kai bahaushe ne hausawa ne sannan wa yatakallamuna bi alsinatina abinda kake magana da shi ba musulunci kake takama ba to wani irin rawanin da zai yi da barazana da ɓatare mutum ya sa malin malin uku ga alkyabba ya nemo wani carbi rabin buhu yana itace ta da itace kaga in yi magana ya sa kuka kuma ya ci annabi ya faɗa ko ƙarya yi za ka ce wallahi wannan mutum a kalli rawanin fa wajen kilomita ɗaya ne a kalli fa malin malin uku ne yaya za a ce wannan yawan annabi ƙarya haka aka dinga yi haka ake yi to sai manzo sai yake tambaye sai yake fa mata amuruni in adarakani zalika zamanu ya rasulullah me kake mun umarni da shi in na samu kaina a wannan halin sai manzo Allah ya ce masa ka nemi jama'a wanda suke rike da alqur'ani da sunna ta ka shiga cikin su yace in babu fa yace wallahi ka koma daji ko za ka raye kai kadai ka mutu to me yanzu alhamdulillah da Allah ya mana muwafaka ga mankatar ya mana ainihin wato gyadar dogo sama ƙasa eh, sama ƴaƴa ƙasa kasa ya da muke da malamai da suke karantar da mu sunna a koda yaushe to kaga alhamdulillah akan wannan to da gwargwadon irin waɗannan hadisan da hadisin irbat ibn sariya da annabi ya nuna cewa za a shiga fitina man ya ishi minkum fa sayarak khilafan kathira idan an shiga rigima me mafita sai manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul kulafa ar-rashidin ku rike karantarwa ta da kuma hanyar ainihin wato khalifofi shari'u kenan annajatu min albala shine at-tamassuku bi kitabillahi wa sunnata rasulih wa ala fahmi salafi hadhihi da umma riko da qur'ani da sunna sannan akan fahimtar yan mazan jiya ba akan fahimta ta ba ba akan fahimtar ka ba ba akan fahimtar wancan ba to shi yasa muka ce idan ana so a daina rigima a nan kasan ya kamata in ramadana yanzu jama'atu alal aqalla a samu tafsiri muqarrar asa kuma in zai yi wa asa tafsirin ibnu kasir a ce duk malamin da ke kasan nan ba a yadda kowa ya tafsiri ba sai shi domin yayi at-tafsiri bil ma'sur maganan Allah da maganan Allah maganan annabi da maganan Allah ya fassara shi sai maganganun tabi'ai da tabi'i tabi'ina da sahabbai su fassara Qur'ani haka ake yanzu tunda annabi ya nuna cewa za a samu rigima da hayaniya sannan al-makhraj minha shine ittiba'u kitabillah wa sunnatu rasulihi wa fama salafus salih to waye salaf din shine zamu yi magana as-salafu yana da ma'ana a larabci Kaman yadda nake yin bayani a koda yaushe nake cewa kowace kalma za ka same ta tana da ma'ana lugatan sannan tana da ma'ana ilahan. Kaman kalman alhadisu za a ce alhadisu lugatan aljadid واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البيسة وبعد البيسة wannan wajen malaman hadisi kenan to haka za ka samu malaman tajwidi na da nasu malaman nahawu na da nasu malaman kaza na da nasu a ce abu ga yadda yake a larabci amma a terminology na ga abinda in mun faɗa muke nufi da wannan abu ta shi yasa kalman salafu ta zo a cikin qur'ani guri kaman haka na ɗaya Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'min ko ayan da yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سيتي فمن جاءه موئدة من ربه فانتهى فله ما سلفا wa amruhu ila Allah kalman salaf sannan Allah yake cewa wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma qani salafa sannan can da ya kawo hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akwatukum min rada'a har yaje can karshen aya yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafa illa ma qad salafa sanan yace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa sanan yace hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat wa raddu ila allahi maulahum alhaq sanan zai ce ma yan aljanna kulu kulu washrabu bima kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya dukkan wannan yana nufin abin da ya gabata kafin kai abin da ya riga ya gabata shine wa shine salafa shi yasa akwai hadisai ma da zaka ji annabi yakan yi amfani da kalman salaf to wannan kalma ta salaf yana da ainihin wato ainihin wato jam'i guda biyu ainihin wato kullu man taqaddama al-mar'u min aba'ihi wa ajdadihi duk abin da ya gabaci mutum na iyayen shi da kakannin su ake kira salaf ga shi wannan mutum sai ake cewa ainihin wato shi salaf jam'u ne na salib wa salib al-mutaqaddim wa salaf jama'a al-mutaqaddimina Imam al-Baghawi ya faɗi wannan magana a cikin tafsirin shi to shi yasa Allah da ya zo magana kan Fir'auna sai yace falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in sai yace faja'alnahum salafan wa masalan lil sai muka sanya su salafan magabata sannan su zamanto abun wa'azi ga wanda za su zo musu a ƙarshe to as-salaf duk abin da ya riga ya gabata a larabci to salaf to mu yanzu da muka zo yanzu tunna sahabban annabi da tabi'ai da tabi'i na sun riga mu kenan yanzu a lauganta dama su salaf ne to sai a istilahi na malami a istilahi na malamai idan sun ce salafu sune ne sahabbai da tabi'ai da kuma wa tabi'i tabi'ina sannan wanda ya zo zamanin tabi'ai da tabi'i tabi'ina ya zamanto ya rayu akan kitabullahi wa sunnati rasulihi akan fahimtar kuma sahabbai shi ma sai ya zamantowa salaf amma dan ka rayu a karnin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina kai dan bid'a ne ba a kirga ka daga cikin wa salaf wa'annan su ne salaf to wa'annan salaf din kullun in dai ba su aka bi ba a addini to billahi lazi babu yadda za a yi addini a daina rigima mun sha yin bayani muka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya curo fiyayyen halitta sai ya zaɓi wasu mutane domin su taya annabi akan aikin da Allah ya curo shi annabin duk annabin da Allah ya curo kamar annabi Musa bayan ya zo sai ya zamanto annabi Musa wajen ɗaukan attaura da karantar da ita annabawa ne suka ci gaba da yi inna zallar taurata fiha hudan wa nur ya hukumu bi annabiyuna alladhina aslamu to manzon Allah kuma Allah ya yi alkawari shine annabi na ƙarshe daga shi babu wani annabi da zai ƙara zuwa sannan kuma gashi shine annabin duk duniya yanzu su waye za su ɗauki addinin annabin su isa zuwa ga duniya su ne sahabban manzon Allah da haka su suka ɗauki addini suka isar da shi zuwa ga duniya ga baki ɗaya to malaminka da malamin wancan da malamin wancan da malamin wancan a lokacin da suke karantarwa za su iya yin kuskure babu wani mutum da Allah ya ba shi ijaza ya tsarkake shi kamar manzan Allah Allah ya ce wan najmi idha hawa ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa wasu malaman ma suka ce a'a an a anan ana nufin zuciyar manzan Allah ne ina rantsuwa da zuciyar mutumin da take da haske kamar tauraro da yake shiryar da matafi a lokacin da ya bace a cikin duhu sai Allah ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa abokin ku bai bace ba me yake kawo gawa shine mutum yayi karatu sai ya ki aiki da karatun sai ya ajiye sai Allah ya korewa annabi wannan sifa me yake kawo bata shine mutum yayi aiki ba da ilimi ba sai Allah ya korewa annabi wannan sifa sannan sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa Allah ya tsarkake furisin cewa manzon Allah bai magana ta son zuciya in huwa illa wahayin yuha in manzon Allah zai yi magana wahayi ne daga wajen Allah sannan ya tsarkake malamin yace allamahu shadidul quwa wani wajen yace nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arbiyin mubin sannan Allah ya tsarkake zuciyar sannan yace ma kazabal fuadu mara'a ra'a duk abinda manzon Allah ya gano zuciyar shi bata karyata ma sannan aka tsarkake ganin aka ce me ma zagal basaru wa ma tsaga sannan Allah ya hada gabaki ɗaya tattare ce wa innaka la ala khuliqin azim wannan ya ishi manzon Allah take ko a ina ne to wannan malamin da ya zo makarantar shi a duniya babu irin wannan makarantar ɗaliban da suka yi takarruji daga wannan makarantar duk duniya babu malamin da isa ya fitar da zakakuran ɗalibai irin wanda makarantar manzan Allah ta fitar ko akwai saboda su sun yi karatu daga bakin wanda bai kuskure kai kuma malamin ka yana kuskure wallahi kuma kuskuren Allah ne ya tabbatar ya baya yi daga wannan makarantar suka koyi karatu to waɗannan mutanen da suka koyi maka karatu daga wannan makarantar to in ana neman zaman lafiya in za a yi addini to sai a koma sai a ce to su waɗannan mutanen ya suka fahimta daga malamin su manzon Allah sai a daina rigima amma yanzu mutum ne zai ɗauko tafsiri wanda duk tafsirin duniya in ka duba babu wani tafsirin ma sai ka samu a Kaduna ake yin kwai a kyankishi babu a littafi kamar qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai a ce maulidi wallahi duk tafsirin duniya a rubuta ba za ka ga wannan ba a Kaduna wannan tafsirin ya yi kwai a Kaduna yawa ya shi. to sai muka ce mu wannan tafsirin ba mai da shi ba domin ka'ida a makarantar annabi da ta fi kowace makaranta ɗaliban manzan Allah da suka fi kowane ɗalibai a duniya waye yake da wannan fahimtar a cikinsu babu to wannan sai a daina rigima sai a daina sai a daina ainihin wato hayaniya to wa'annan su ne ainihin wato salafun Sale. to wa'annan in za a faɗa in za a dole sai an yi idafa sai a ce salafus salih magabata wannan suka gabata na kirki akwai kuma salafus salih magabata nawa na banza kamar irin su fir'auna dan Allah ya ce faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirina to alfarqu baina salaf wa salafi shine shi salaf shine wanda ya gabata wanda ya rayu a karni na sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina Salafi kuma nisba ne zuwa ga su salaf din wanda ya amince ba zai bi qur'ani da sunna ba sai akan fahimtar wa'ancan mutanen sawa'un yana kungiyar izala ko bai kungiyar izala ko a ina yake a duniya in dai ya yarda da wannan ka'idar zai yi aiki da littafin Allah da sunnar annabi akan fahimtar wa'ancan to sunan shi salafi wannan ita ce ka'ida kuma ɗalibai da yawa na ilimi sun san ka'ida na ainihin wato nisba zuwa ga abu kamar mutumin da ya fito za ainihin wato Kano in za a jingina shi zuwa ga Kano sai a ce masa Kanawi Katsina Katsinawi wanda ya fito ya takarruji daga jami'ar Madina sai a ce masa malam wane wane almadani wanda ya fito daga Misra malam wane wane wa almisri wanda ya nasaba shi zuwa ga sufaye sai a ce masa wa sufi dan shi'a sai a ce masa wa shiri saboda haka mu tunda muna da nasaba zuwa ga magabata sai a ce mana wa salafiyun nisba ne zuwa to dan Allah da wanda yake bin wannan da wanda yake bin wa'ancan tarkacen wanda shi nisban shi zuwa ga mutanen kirki ne magabata da wanda wani ma nisban shi zuwa ga wani gashin dabba ne za su zama daya ba za su zama daya ba to akwai kuskure ga wanda zaka ji ya kira mutane ya ce musu wai salaf mu ba mu bane salaf sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina sune wa salaf mu tunda mun ce za mu ɗauki alkur'ani da sunna za mu yi aiki da shi akan fahimtar su to waɗannan mutanen su ne salaf mu kuma nisba ne zuwa gare su mu ne wa salafiyuna wannan ita ce ka'ida kamar wanda ya jingina kanshi zuwa ga ɗariƙa sai a ce masa ɗariƙi dan ɗariƙa wanda ya jingina kanshi zuwa ga wani sai a ce masa mazhabiyu wannan duk an san ka'ida wanda ya lazimci zuwa masallaci sai a ce masa mastidiyu eh duk an san wannan ababi nawa na nizma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu to ban san lokacin da aka diba ba amma a gurguje abu guda ɗaya ya kamata mu karanta a wannan littafin na Sheikh Usman dan Fodiyo lura da Sheikh Usman dan Fodiyo duk masu addini a nan kasan. kowa yana yana girmama Sheikh Usman dan Fodiyo kamar yadda Annabi Ibrahim duk masu addinin duniya suna girmama shi shi yasa da rigima ta yi rigima ma sai Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin da shehu usman dan fode da ya zo bayani akan maulidi a nan wajen abu guda ɗaya nake so in kawo shine kalman salaf wanda yake so ya bincike dangane da matsalan maulidi sai ya je ya bincika yace fa in qulta qultu eh, fa in idan ka ce ma hukumu man amila ta'ama faqat me hukuncin wanda ya nafa abinci kawai fi yawmil maulid a ranar maulidi wa nawa bihil maulid kuma ya maulidi da abincin wa da'a ilaihi al-ikhwan kuma ya kira yan uwan shi ma a salamatihi min kulli ma'asiya suka tare aka ci wannan abincin tare da cin wannan abincin ya kubuta daga kowane irin sabo qultu sai na ce in ji shehu innahu bid'atun makaruha wannan abin bid'a ne makaruhiya aw manduba ko musabi sai ya ce wa huwa muktar don baka san wannan ba dan bid'a sai ya maka rufa rufa sai ya ce a dan fodi ya ce muktar ne a cikin littafin shi bayanul bid'a sai ya ce au mazmuma sai ya ce huwa muktar tunda bayanul bid'a talhisi ne na na iya sunna sai ya ce wa alal awwali akan ra'ayi na farko masha sahibul madakal akan shi mai littafin madakal ya tafi li'annahu qala fihi domin ya ce a cikin shi fa in amila ta'ama faqat in mutum ya nufa abu ya dafa abinci kawai wa nawa bihil maulud sai nufin maulidi wa naha ilaihi al-ikhwana ma asalamatihi min kulli ma ya kira yan uwan shi aka ci wannan abincin tare da taron cin wannan abincin ya kubuta daga kowane irin sabo sai shehu ya ce fa huwa bid'atun bi nafsi niyyatihi faqat shi kan shi dafa abinci da niyyar maulidi ita kanta niyyar bid'a ce inda shehu sai ce iz inna zalika ziyaratu fid dini wannan ƙari ne a cikin addinin musulunci sai ce wa laysa min amali salafil madina bai daga cikin aikin magabata wanda suka gabata sai ce wattiba'u salafu aula bin magabata kuwa shi yafi yace ba ma wannan ba bal huwa wajibun wajibi ne sai an bi magabata inda za a yi addini a abautawa Allah sannan nan da ya zo yana magana akan mafarki da kuma ainihin wato rabe-raben shi ko da yana magana akan abin da ya shafi sufanci sai ce wa min dalika al'amalu bil khawatir yin aiki da khawatir kawai abin da ka ji ranka ya raya maka kawai ka tashi ka kawo min aiki da shi au ilhamat ko ilhama sai ya ce wa ma yisma'u min al Hawati wal kushufat da ya gama wannan sai ce min gairi an yi ari da ha ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa ala qawaidi salaf radiyallahu anhu kenan shehu ya san ya san Salam. sannan haka ya kawo a cikin littafin shi wannan wasiqatul ikwan ya kawo maganan al-imam Abu Hanifa yana cewa alaikum bil asar wa tariqati salam ku bi tafarkin wa ku bi asar da kuma tafarki nawa na magabata to abin da zai baka mamaki fa wanda suke cewa su dalibai ne na dan fodiyo a nan kasan su zaka ji kuma suna isgiri ga salaf din wai ana ma ana maganar addini a dauko wata wasa salaf da wani salafiya wani ma ba ma ya iya bambance tsakanin salaf da wa da salafiya to ga abin da shehu ya faɗa dangane da suwaye waɗannan salaf ɗin sai ya ce wa idza alimta hadha kulluhu kullahu in ka san wannan gabaki ɗaya sai yace ce fa alayka bittiba'il kitabi was sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ka lazimci bin alqur'ani da karantawan manzon Allah wa bima kana alaihi sahabatu wattabi'una wattabi'ut tabi'ina da abin da sahabbai suke kai da tabi'ai da kuma tabi'i tabi'i ne waɗannan su ne salaf min ahwalihim sanniya na ainihin wato halayensu mai kyau himar mahmuda da kuma tarihin su abin yabo sai yace idhumul ladhina shahida lahum nabi sallallahu alaihi wasallam bil fadila wa'annan mutanen guda uku wanda suka rai a wa'annan qurun din sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina su ne annabi ya musu shaida cewa sun fi kowa sai yace fama amilu bihi amilnahu shehu ya yace abinda muka samu an yi a wancan karnin guda uku da sunan bautawa Allah shine addini mu yi aiki da shi wa ma tarakuhu taraknahu abinda ba mu samu ba kuma sun inda shehu ce mu ma mu yi watsi da shi mu bar shi sai yace fayajibu yana wajaba ala kulli man arada turuqa ala man arana suluka tariqan najat duk wanda yake so ya shiga tafarkin da zai tsira inda shehu a gaban Allah to an yaba hasa yi bincike an siyarhim ya tarihin waɗannan mutanen yake wa ahwalihim ya kuma halayen su yake sai yace wa yanzura fi aqwalihim wa a'malihim ya kalli maganganunsu da kuma ayyukan su wa yaj'al zalika nasba ainihi mutum ya sanya wannan a gaban shi akan cewa zai bauta wa Allah zai bi qur'ani da sunna ba akan fahimta shi ba akan fahimtar wa'annan wa mutanen sai yace wa ya akuda nafsahu bil jiddi fil amali bima kanu alayhi mutun ya kama ran shi wajen kokari akan abin da suka kasance da shi suke aiki sai yace wa yuridu amma yuhdathu ba'dahum kai fatali da duk abin da kaga an farar bayan wa'annan mutanen sai yace wala yaltafitu ilai kar ma ka waiga ka kalli wannan abu wa yaqulu shehu yace ka danga cewa idza ra'a shay'an in kaga wani abu mimma uhdisa ba'dahu wanda aka fara bayan sahabai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina law kana khairan la sabaquna ilayhi wannan abun da alheri ne wallahi da sahabbai sun sani da tabi'ai sun sani da tabi'i tabi'ina sun yiwa sun sani sai yace fa man salaka sabilahum wanda ya shiga hanyar da suka shiga wasala ila ma wasalu ilaihi haqqan haqqan zai sadu zuwa ga abin da suka sadu da shi na babban rabo tabbas tabbas wa man adala wanda ya karkace anhu daga tafarkin da suke kai ƙila za a ce masa suhukan suhukan ai karshen bala'i ya kare ka je kiyama ka dun faro manzon Allah ma ya kure ka to saboda bala'in bid'a ma in mutum ya je lahira da bid'a sai ya dan fara taukin alkausara in mala'iku suka kore shi annabi zai ce a'a ku kyale su sai ce ai baddalu wa gayyaru ba adaka ya rasula ai ce ta ku yi gaba ku yi gaba ku yi gaba Allah ya kiyaye a matsayin manzon Allah na bil mu'minina raufur rahim amma ka je gaban Allah ya kore ka wanda annabi ya kora ina zai shiga shi yasa bid'a tana da hatsari cikin mutane sai yake cewa wa kullu ma kana fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi duk abin da yake cikin littafin Allah da sunnar annabi aw alaihi amila ashabuhu radiyallahu anhu ajma'ina ko akan shi sahabbai suka yi aiki Allah ya kara musu yadda wattabi'ina lahum bi isanin ila yawmiddin da wannan suka bi su da kyautatawa sai yace fa huwa dinullahi alladhi yudanu bihi wannan shine addinin da ake ainihin wato bautawa Allah da shi wa ma khalafahu abin da ya saba ma wannan sahabbai ba su san shi ba tabi'ai ba su san shi ba tabi'i tabi'ina ba san shi ba sai yace fa huwa bid'atun wa dalalatun mardutun ala sahibiha ghairu maqbula wannan shine bita bata ne kuma bid'a ne duk wanda ya kawo za a mayar mai ba za a karba ba Allah subhanahu ya kiyaye a gurguje ba tare da mun gama ba zan yi ƙoƙari in takaita a nan wajen amma abin da nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya dara duniya gida biyar ne ya ce wasabiquna al-awwaluna na al-muhajirina wal ansar magabata na farko wannan suka yi hijira muhajir da ansar wanda duk duniya yanzu babu wani mutum da ya isa ya daga hannun shi ya ce shi yana daga cikin muhajir ko akwai shi ba wanda kuma ya isa ya daga hannun shi ya ce yana daga cikin ansar ko akwai shi sai alladhina taba'uhum bi ihsani wanda suka biyo bayan su dawa da isani to biyo bayan wa'annan muhajir da ansar ɗin da isani shine aqidar da suka rayu akanta ka rayu akanta manhajin da suka rayu akan shi ka rayuwa akan shi yadda suka ɗauki ƙur'ani da sunna suka fahimce su dole fahimtar kai zaman to ƙarƙashin wa fahimtar su ne shine allazina tabauhum bi isanin sannan daga ƙarshe sai Allah yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman yadda tan suka zama sune sabiquna al awwaluna kuma sune ne sabiquna bil imani sai Allah ya sa to a dinga musu addu'a in an kira sahabi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wani wani Allah ya kara masa Allah ya kara masa yadda to in baka daga cikin wannan guda ukun wanda yanzu ba wanda yake ciki ba wanda yake cikin muhajir yanzu ba wanda yake cikin wa ansa to in baka daga cikin alladhina tabauhum bi isanin ka kalla ka gani aqidan ka irin ta sahabban annabi ce manhajinka da komai naka irin nasu ne ka kallafa mu kanka cewa ba za ka yi bi qur'ani da sunna ba sai akan fahimtar su ko kan fahimtar ka ne to in kana daga cikin wannan kana daga cikin alladhina tabauhum bi isanin to in baka daga cikin alladhina tabauhum bi isanin to dole ɗayan biyu ko ka zama munafiki ko kuma arni khalis Allah ya kiyaye shi yasa sai Allah da ya gama can baya yake wallazina ja'u min ba'rihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai yace alam tara ila alladhina nafaqu baka ga wanda suka yi munafunci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitabi suna faɗa ma ƴan uwansu kafare daga cikin ahli kitabi to ko ka zama munafiki khalis ko kuma ka zamantowa arni khalis dole sai an yi haka Allah subhanahu wa ta'ala shiryar da mu dan haka wannan littafin ba lokacin da zamu karanta Abdulkadir Jilani shi ma da ya zo maganin istiwa'i ya nuna cewa lallai ana fahimtar addini akan fahimtar salaf shehu ibrahim inyasi shi ma a wannan littafin nashi kitabu sa'adatul anam bi aqwali shaykh islam shi ma ya nuna cewa in dai ana so a bautawa Allah ai addini ne to dole sai dai a yi addini akan fahimtar wa salaf kuma da ya kawo salafus salihu yake cewa amma yanzu wani salafus salihu din yake wa yake zagi Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye naga lokaci yana ainihin wato hararar mu da haka za mu tsaya nan abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah da mu da ku Allah ya sa mu musharaka cikin ladan abin da kuma ne kuskure Allah ya fi mana kuma yana ba da shawara ga ɗalibai yan uwana dole mu dage mu ci gaba da karatu wannan sannan in ba karatu wala ba za ta karu ba wannan shine abin da baban mu mala abakar kuma kullum zaka je yana ta magana cewa a tashi a yawa a tashi a ainihin wato yi karatu Allah ta'ala ya shirye da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam Allah ya saka da alheri mu kuma Allah ya sa mu sa abubuwan da muka ji na karatu a cikin ayyukan akwai tambayoyi duk da dai ba za su samu shiga duka ba amma mun yi kokari mun tace wanda bai ji an ansa nashi ba sai ya hakuri akwai wanda ta kama da ita mai tambaya na farko yake cewa malam idan musulmai suna so su kafa daular musulunci da me za su fara da manzan Allah yana so ya kafa daular musulunci da me ya fara dole sai kun fara jihadu ta'alimi jihadi na me ibn qayyim ya tattauna wannan matsalan a cikin littafin shi zadul mi'ad wanda ba lokacin da zamu yi magana a samun jihad da kaza da kaza da kaza da kaza saboda wanda bai iya yin jihadu ta'alimi ba ba zai iya yin jihadi na daukar makami ba kuma dole jihadi na ta'alimi shi ke bayar da a iya daukan jihadi na makami kyakkyawan jihadi mai kyau idan ba karatu me za ku yi a daidai irin wannan lokacin da mafi yawancin 'ya'yan musulmi sai a zo in an je kofar gidan kwallon a sa a ce to kai ka faɗa asharatul mubashiruna bil janna ga dubu goma bilal sai dai zare muku ido bai sani ba musulmi fa a daidai lokacin da an ci mu da yaƙi ta wani ɓangarori da yawa al'umma tana buƙatar ta'alim ne karantarwa sai wani ɗan kiran ruwan kawai ya ɓallowa jihari ya ce to yi an shirya jama'a wai dole za ka yi wa za ka yi shirin saboda haka dole za a fara irin yadda annabi ya yi ya faro sannan na biyu daular musulunci ba wai kumajin ku bane da da bala'i da tashin hankali take zuwa gwargwadon yadda imanin ku yake da takawakku gwargwadon yadda Allah zai kawo wa yadda Allah zai kawo daular ai manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya kafa garin Madina a matsayin hedkwatan musulunci ta farko mutum ɗari nawa dubu nawa da ina da ina aka kwama sannan ya kafa daular Ya'yi ne ta hanyar karantarwa lokacin da mutane nuƙaba goma sha wani abu suka zo suka musulunta aka yi akaba ta farko bayan sun tashi sun koma garinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi Mus'ab ya ce tashi ya je karantar Mus'ab yana daga cikin samari a garin makka kafin zuwan annabi majalisan da yake zuwa ya zauna duk saurayin da ke maka alfahari yake a ce wajen zaman ne wajen zaman shi saboda duk abin da ka sani irin a ce ɗan hajiyan nan ba wanda mama shi bata ne amma da annabi ya zo da addini ya shiga ya zo ya zama abin tausayi ta sami hisa ta yanke mu'amala da shi annabi musa bai janye ba wanda mu mafi yawanci mun fi diba maslahan abincin mu fiye da wa addini da wayannan mutanen suka musulunta annabi ya tashi musa ya ce je garin madina ya karantar mutum goma sha wani abu da musa ya tafi garin da ya je da rigima za ta tashi su 'yan garin da suka gayyato shi ba za su iya kare kansu ba ballantana kuma shi bako da ya zo a kare shi amma haka ya je ya zauna ya ta karantarwa ya ta karantarwa da suka tashi zuwa shekara mai zuwa shine suka zo kusan su ɗari sai aka yi akaba saniya ai a lokacin ne suka ce in an matsawa annabi ba zai yi addini a Makka ba to ya baro garin makka ya dawo madina za su ba da jininsu da ransu da kuɗinsu har sai manzan Allah ya isar da addinin Allah yanzu tarbiyyar da annabi ya yi ne yawa sahabai. Allah ya gamsu lokaci ya yi imani ya zauna sai ya kawo wa sai ya kawo daular musulunci a garin wa a garin madina Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye kuma babban abu na farko dole a ɗauki da'awa ta tauhidi a satawa a sata gaba wanda mafi yawancin masallata ma abinda ba sa so su ji da'awa ta ne ta tauhidi da zaran ka bude ka ce to jama'a yau ne ranar da muke da littafin malamin nan Sheikh Usman ayin Sheikh Muhammad bin Wahab sai a ce to fa yau ranar zagin jama'a ta zo ko ba za ka zagi kowa ba wallahi sai a ce za ka zazzagi wa za ka zazzagi mutane saboda haka a fara ta inda annabi ya fara in Allah ya gamsu da imanin mu da takawar mu sai ya kawo mi sai ya kawo daula in kuma dan Allah ya ce wa'ada Allahu amanu minkum wa amilu salihati sai yace la fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum amna sai yace ya wancan da yace wa'ada Allahu alladhina amanu minkum duk malaman duniya ai sun ijma'i babu yadda za a yi aiki ya zamantu amalin salihu sai in an yi shi akan karantawar manzan Allah dukkan shi duk yawan shi kowaye yake ko aina ake yi kuwa sannan sai Allah ya ce ya abu ni to yaya za a yi babban abin da yake gaba mu a tarbiyyanci al'ummar da za ta bauta wa Allah kuma akan karantarwa annabi saboda kullum abin da mutane suka kasa ganewa musulmi ba sa samun nasara wai da yawan su ko karfin su gwargwadon imanin ku da yadda kuka tsaya akan gaskiya gwargwadon yadda Allah zai kawo muku dauki in ko aka taru aka ce dan wane yazo dan wane yazo a zo a hadu in ma yi wannan hado rauni kawai zai yi zai karu Allah ya kiyaye wannan yana da tambaya guda biyu ya ce idan mutane suna da shugabanni azzalumai yaya karantarwar manzan Allah ya nuna mu'amala da su sannan kuma menene ya kamata menene ya kamata musulmai su shagalta da shi a wannan lokaci lallai kowane irin abu babu wani abu da addini ya bar shi bai yi bayani a kan shi ba to amma yanzu mushkilan da muka ce abin da zai warware innan matsalolin shine wa karatu Allah ya ji kan dattijan arziki mala abakar gumi eh yanzu in wa'annan shugabannin ana ganin azzalumai ne da su da fir'auna wa ya fi zalunci wanda sai da Allah ya kama sunan shi a Qur'ani so 74 wani wajen yace inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم الله يتي إنه كان من المفسدين dan renin wayo ma wani wajen da aka yi mai wa'azi sai da aka gama sai ce fa man kuma ya Musa wai wannan Allah wai ma waye shi tukunna kaga ai karshen iskanci kenan ko amma duk da haka da Allah ta'ala ya tashi annabi Musa da Haruna ya ce izhab ila fir'auna innahu taga duk da yayi dagawa idan kun je faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakasha in an je a faɗa masa maganawa mai taushi haka Allah ya ce a faɗawa fir'aunawa magana mai taushi to shi yasa muke cewa idan gyara ake so a yi a ɗauki uslubi irin na dattijan arziki mala abakar gumi dattijan arziki mala abakar gumi da ya ɗauki uslubi na wa shugabanni nasiha irin na magabata ya ci nasara ko bai ci ba idan mala bakar gumi in kai shugaba ne in kai abu zai je ya same ka daga kai sai shi sai Allah a gida zai maka na zai ce ka ji tsoron Allah ka bari wani kuskuren ma in ya faru a wata ma'aikatan zai ɗauki takarda ne ya rubuta yana maka nasiha kuma sai kaga a lokacin da yake rai sai a ga wata banna ta faru a nan kasan amma an gyara bannan wani bai sanya akai aka gyara ba shehu shagari bayan malam ya mutu ya ce wallahi ba malamin da ya gasa shi cikin ruwan sanyi a malaman ƙasar nan kamar Malam Bakar Gumi yace in yana gida da zarin ya ga malam ya zo gaban shi sai faɗi ya san malam ya zo zai mai wa'azi yace wallahi wata rana haka za su yi baran baran rabu. amma ba za ka ga malam ya zo ya zauna kan kujerar san tambayar ya ce to jama'a ai na je wani shehu shagari yana murmushi ai wallahi na mai kace kace wallahi baya yi saboda gyara yake so a yi kuma a yanzu a gobe in da ka ji karatun malam a yaushe ne kake jin malam yana kama wasu shugabanni a sanda yake wa'azi yana Allah ya tsine mu wani Allah ya kwashe mai albarka Allah ya sa mutan tebur shan mama ka ka taba ji to amma kalli kimar malam Abakar goma da sauran malaman da suke irin wannan da'awar in dai gyara suke so ayi an gyara amma shi sanda yake da rai da yake so ayi gyaran an yi ko ba ayi ba an yi saboda haka wannan shine daidai irin tafarkin da dattijan arziki ya dauka mala abakar gumi amma tafarkin da aka dauka yanzu na aya matsa su kuma mutanen mu saboda yunwa ta yawa a kasar ana cikin fisa atil usrati yanayi na tsanani da bala'i to duk wanda zai yi wa'azi ya yi me ya irin wannan wa'azin ya yamutsa to shikenan billahi ladhi za ga mutane ya atuna ilayka min kulli fajin ani mota mota za a dinga wazo ai ga wani malamin Allah ya bayyana la ilaha illallah ba da irin wannan da'awar bane zazzakiyanci shi an ciye kunno Najeriya aka ɗibi mutane aka zawa ciki an kwato abincin ai ba kwato ba saboda haka sai an yi hankali sai an tashi an yi karatu ahlus sunnati wal jama'a abu na karshe kuma wa'annan shugabannin azzalimai abin da yake kawo su ibn qayyim ya faɗa a littafin shi miftahu darus sa'ada lalacewar mutane sai Allah ya kawo shugabanni wanda za su yi daidai da da mutanen shikenan kalas shi abin da yake faruwa malamai lalacewar su shine mafi girma kin fitowa a faɗawa mutane gaskiya saboda wani yana jin tsoro wani yana tunanin abincin shi wajen aikin shi saboda haka ba zai yi ba to kuma ka kalli yanda yanayin rayuwar mu take yanzu kowa ya san yadda rayuwa take a kasuwa ba gaskiya a zaman aure ba gaskiya ana tafiya ba gaskiya wani ya yi shiru karya ya yi magana karya ya ci karya yana jin yunwa karya haka fa ake tafiya a rayuwa da lokacin da muka zama kananan azalimi sai Allah ya kawo ko da ganga azalimi sai ya dora akan mu kazalika nuwalli ba'da zalimina adan haka Allah yake ɗauko manya manyan azalimai sai ya dora akan wa akan ƙanana saboda haka wannan shine amma wannan gaskiya yana buƙatar lakca ne mai zaman kanta wata rana ko nan ko a wani waje sai mu kawo ba ra'ayinmu ba ra'ayin wa magabata tunda mun ce za a yi addini ne akan salafu saliku to magabata sun yi mu'amala da shugabanni azzalimai ko basu yi ba sun yi ya mu'amala take irin yadda ake zuhuri a zuga mutane wajen ɗaukar makami a yi faɗa haka ne suka yi ko koya suka yi sai mu yi bayani dogon bayani akan ainihin wato wannan kadiya din Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu amma lalle gaskiya akwai kusakure da yawa da malamai suke tafiyar da shi na wa'azi dangane da abin da ya shafi shugabanni a nan kasar kuma yanzu dan Allah mutum kowanne ya kaddara daga cikin mu koda shi ba shugaba bane wani wani abu ya hada mu da shi sai da na bari an zo wa'azin nan ba yana nan wajen sai nuna shi ce kai da kai nake billahi lazi ko ka gyara ko Allah ya banka ka wuta wa'azi nake mai ko cin mutunci nake mai shine abin da mafi yawancin mutane ba sa to ka kaddara kai kanka wanda ba soja a hannunka ba dan sanda ba kada ko sisi in ka shigo masallaci wani maka wannan zaka ga ya ce maka mutunci karancin abin da zaka iya yin in za ku iya budawa ku buda a faɗa in ba za ka iya ba ka ce to daga ranar ba za ka kara zuwa karatun ba ba shi kenan ba to haka fa ake sai kuma a ce ai shine faɗan gaskiya shine daidai saboda haka ni na ba da shawara malamai masu wa'azi duk wanda ya abu in za su iya to su yi kokari su ɗauki mataki irin na dattijan arziki su je su bi shi gida su da shi su faɗa mai sanda malam ya ai wani gwamna daga cikin gwamnonin ƙasar nan ba musulmi ba ne haka ya taso tun daga taraba ya zo nan garin yana kuka yana cewa malamin Allah ya mutu ya ce domin a cikin kiristoci in yi abu babu wanda yake iya zuwa ya je ya faɗa mai gaskiya shi da shi irin wa mala bakar gumi amma sanda malam yake zuwa ya je ya faɗa mai lokacin da yake da waye ya san yana zuwa babu sai bayan da ya mutu sannan abin ya riga ya mi ya fito Allah ya shirye da mu lura da lokaci insha Allah za mu ƙara tambaya ɗaya sai mu tashi haka wannan ya ce assalamu alaikum da fatan Allah ya mai da malam gida lafiya ya ce menene illolin karatun mace a high institution kuma macen da take karatu a institution za ta iya zama matan mutum saboda ya ya ji wani malami yana ba da cewa karatun mace a yi institution haramun ne ta ya kaga shi malamin da ya yi magana inda zai adalci sai ya tambaiwa sai ya tambayi malamin sai ta gafarta malam mai dalili ba haka ake ba eh saboda haka dai a najeriya ne kowa ya tabbatar da cewa a yanayin usulubi na karantarwa a jami'o'i akwai akwai kuskure duka ana yin karatun boko ne akan hali na mi na lalura ta saboda haka da ya ce haramun ne to kuma ya kamata ya yi bayani akwai lalura to shin da lura nan a iya yi ko ba za a iya yi ba ne abin da ya kamata a yi a yi tambaya kuma a daidai wannan nan nake cewa da wannan abin an yi tambaya kullum ina cewa a matsayinmu na musulmi mu ji tsoron Allah wannan addinin ba Allah bane zai sako da mala'iku daga sama siwa shi mu ne za kuma ana kiran ka ka zo ka ba da kuɗinka da lokacinka da duk abin da kake da shi to ana kiran ka ne dan in ka zo kai kai ka samu wata daraja amma ko ka yi ko baka yi ba ba za a fasa ba ko za a fasa ba za a fasa ba to abin da nake cewa a daidai wannan wajen akan ce mata na musulmi su tashi su je su karatu amma fa akan bar su ba tare da wata kulawa ba ko wani tsari yadda za su je su yi karatu eh? ba wani tsari ko wata kulawa yadda za su je su yi wa su je su yi karatu yanzu alal akalli ya kamata a ce nan masallacin a matsayin shi na santa ya zamanto misali in an ɗibi mata mutum goma mun tura su jami'a mun ce su je su yi karatu to ya zamanto wannan santar ita ce ta ɗaukiwa nauyinsu kuma ita ce take da sa ido wajen kai kuma wasu har su gama har su gama karatu yanzu sanda muka je school of head nan makarfi muka je muka yi musu lecture san mana bayanin ci gaban da aka samu a makarantar ta bangaren addini saboda hulɗin da muka je muka yi lecture in kaga yadda aka yi shiga ta addini wallahi za ka ɗauka ma islamiyya ne ga su da cikakkun hijabai wasu ma da niƙabai saboda an samu yan uwa ahli sunnati wal jama'a sun dage cewa sai sun karantar da addini a wajen to amma duk da haka ana samun wa sakurai. to illar shine mu mafi yawanci sai muka ɗauki masallaci abin da za a iya yi a yi sallah kawai a watsi sai a nemi taimako a tara can kofan a tare a tare sai a samu nawa dubu ɗaya da ɗari biyar in mutum yana limanci da an gaya tun da sabuwar riga sai a ce to abinci kuɗin masallaci yana nan kuwa haka ake abin da ake yi kenan <coughs> yanzu ɗaya mu ne wanda duk wata wani kuɗi yake fitowa daga aljihun shi saboda addinin Allah ya rayu ba haka ba ne amma wanda ba mu ba aljihun baya billahi alladhi ka samu tun daga mai gasa masara har mai ofis na sama sai ka samu a duk kowane wata shine karanci akwai abin da yake fita daga aljihun saboda wancan addinin yayi ya rayu duk wanda ya bi qur'ani ya san ayoyin infaki sun fi ayoyin sallah yawa haka ake to sai nake cewa yanzu matsalan marayu kawai idan kana magana a cikin society na musulmi wallahi abun sai tare maka da hankali kaga dan uwa musulmi ya mutu wani ma musulmin ahlus sunnati wal jama'a ne ma gidan da ya mutu ya bar ma yaran shi a bar yaran alalace daga ƙarshe a zo a ma gidan siyan wulakanci a musu biyan wulakanci sannan a ba su notice na wulakanci a masu tashin wa wulakanci shi ga mai kuɗi kawai sai ya zo ya gina wajen wanka a wajen haka ake yi fa shi ga mai kuɗi sai zo ya gina wajen wanka a wajen to wanda ba mu ba da ga sukan yi kokari wajen ɗauko yaran da ba su da ƙarfi a inda yake santa ce ta addini nasu sai a sa yaro makaranta tun daga firamare ya gama sakandare ya gama yayin da ya gama wannan santar ita ce za ta je ta nemo mai admission yana zaune in ya je jami'a su za su ɗauki nauyin karatun ya gama idan ya gama su za su yi faɗi tashi sai sun nemo mai aiki nan da yaron ya zo ya zauna akan kujera bata ma kanka lokaci kake ka ce wannan yaron kar ya kishin wa addinin shi bayan ya san addinin ne ya kai shi wa ya kai shi matsayin to mu me muke yanzu eh yanzu duk garin Kaduna fa musulmi ba su da standal asibiti wanda ya tsaya zai iya rike kanshi wanda in an harbe ka da bullet ko wani abu duk wani abu na mas'uliya na asibiti za a iya maka a matsayinka na musulmi kira sai za a yi a harbe ka da bullet arni ya yi harbin sannan a ɗauke ka kai ka asibitin wa arni kuma arni ne zai cire bullet din haka muke ciki fa saboda kowa ya rike kuɗin shi eh dacin ana ma yan uwa da dangi da abokai ruwa yanzu Allah da manzon Allah ma ruwa ake musu to wallahi mafitar wannan wannan suke da kuɗi sai sun kawo masu ilimi sai sun zo sun bada gudunmawa duk abin da mutum Allah ya hore mai na gudunmawa sai mutum ya zo ya bada gudunmawa sannan a samu a fita daga wannan wa wannan ainihin wato bala'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato shi yadda mu amma gaskiya yanayin karatun mata a jami'a sai dai akwai kasadin muhadara da ya gudana a wannan masallacin satin da ya wuce da kuma wannan muhadaran da aka gabatar yanzu insha Allah duk za a iya samun su gobe a wajen kamal wannan makwabcin masallaci sannan kuma akwai tafsirin malam Musa complete da yayi wannan Ramadan din shi ma idan an fita wajen insha Allah za a same shi malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله ba wani abin da zan ce sai mu yi ƙara godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka kuma sannan mai godiya ga shi malam Musa Asadu Sunna alhamdulillahi kowa ya shaida Asadu ne na Sunna da kuna jin labari to yanzu kowa ya shaida asadu ne na kara sunna allah shi yawaita mana waɗannan matasa a ƙasan nan gaba ɗaya saboda haka wannan sharan fage ko kuma in ce wannan farko kenan muna fatan lokaci-lokaci za a riƙa gayyato shi da sauran irinsu kai muna fatan duk wani malami mai da'awa a ƙasan nan in allah ya da sai ya zo masallacin nan ya yi wa'azi in allah ya da saboda haka Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya da mana wannan dan uwa namu gida lafiya kuma Allah ya ƙara mishi basira Allah kuma ya kara duk wanda ke ƙoƙarin masu ƙoƙarin irin hada wannan muhadara ko ta mata ce ko ta maza ko duk irin waɗannan Allah ya kara musu ƙarfin gwiwa kuma kamar da kuka ji magana shi ta ƙarshe wajibi musulmai sai sun fitar da wasu abubuwa daga aljihunsu don yaɗa wannan addini na musulunci duk wasu abubuwa na ainihin yaɗa addini kar ka ɗauka malami ne kawai kai ma za ka ba da naka gudunmawa domin addini ya ci gaba allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi <laughs> to addu'a an riga an yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum